الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كما قيل لكل محكمة من الحاكم والشهود والمتهم وأرض يقام عليها الحاكم وقد مضى الكلام على الحاكم والمشهود وبقي المتهم وما وراءه كما يلي المتهم هو الإنسان الذي خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وكرمه على كثير ممن خلق سخر الكون له وأرسل له الرسل وأنزل له الكتاب وجعل له واعظا من عند نفسه بالفطرة التي فطر الله الناس عليها على معرفته سبحانه وأدره من الشيطان وتعاته ثم يستقبل الإنسان ذلك كله بالسخرية يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ويجعل من الشيطان ربا يعبده من دون الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ويمر بآيات الله الدالة عليه سبحانه معرضا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يمن الله عليه بالنعم فيزداد طغيانا كلا إن الإنسان لا يتقى أرآه استغنى الإنسان الذي إذا أحاطت به الخطوب تذكر ربه وإذا كان في نعمة جفل وكفر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أما أرض المحكمة يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وللحديث يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها مألم لأهل وللحديث عرض بيضاء لم يسقط عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة فهي عرض أخرى غير أرضنا لم تطأها قدم من قبل ولم تعمل عليها خطيئة ولم يسفك عليها دم أرض طاهرة من ذنوب بني آدم وظلمهم طهر يتناسب مع طهر القضاء وأما على ماذا يحاسب الله يحاسب الله تعالى العبادة فاعلم أن الحساب سوف يكون مشافهة فكل عبد يعرض يعرض على ربه ويتولى سبحانه حسابه بنفسه للحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره والحساب إما أن يكون يسيرا وذلك بأن يعرض على العبد عمله بحيث لا يطلع عليها أحد ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة للهدي يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه أن يستره ولا يفضحه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وإني أكفرها لك اليوم ثم يعطي صحيفة حسناتي متفق عليه وإما أن يكون الحساب عسيرا وذلك لمن كثرت معاصيه فذلك الذي يناقش الحساب ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة للحديث ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب البخاري والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاصبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة والحساب يتناول كل شيء العمر والمال والجسد والعلم للحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن آه، عن النعم وشكرها ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم قال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا وللحديث إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد ترمذي وابن حبان عن الهواس واستئمالها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال ابن عباس رضي الله عنهما يسأل الله العباد فيما استعملوه وهو أعلم بذلك منهم عن الفرائض من صلاة وزكاة للحديث إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة وآخر ما يبقى الصلاة فأول ما يحاسب به الصلاة ويقول الله انظروا في صلاة في صلاة عبيدي عبدي قال فإن كانت تامة كتب تامة وإن كانت ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع تمت الفرائض بلا التطوع ثم قال انظروا هل زكاته تامة فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة قال انظروا هل له صدقة فإن كان له صدقة تمت له زكاته عن الجماع والقتل للحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وللحديث كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل أو يقتل مؤمنا متعمدا السؤال عن المسؤولية والأمانة وقفوهم إنهم مسؤولون للحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده عن الكلمة للحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وللحديث وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم وعن الحقوق والمظالم للحديث يقول الله تعالى أنا الديان على الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أو أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة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 na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Tsokacinmu ci gaba ne akan mu ta rana ita yau, wato tana magana akan imani, musamman imani da ranar ƙarshe. Bayan muƙaddima da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa da roƙon rahama wa ainihin eh, yarda da sahabbai bayan aya da aka kawo yawmahum su alƙiyama. rana ne da za su fito la wani abu na mutane bai koyuwa ga Allah daga cikinsu. su liman al zai ce liman al-mulk lillahi al-wahid zati zai amsa haka To a gurguje dai kaman yadda aka faɗi wancan sati li kulli mahkama duk wata kotu ba makawa tana da hakimi ko a ce qadi washuhudu ana neman shaidu wal muttahamu da wanda ake tuhumta wanda aka gabatar da shi kotu wa aradun da kasan inda za a yuqamu alaiha al hakim قد مضى الكلام على الحاكم والشهود alƙali dai Allah ne wanda za'a a magana ya yaudaran ido ya san saƙe-saƙen zuci balle abin da aka aikata a sarari an gama maganan shaidu inda ya zama shine na farko yanzu abin da ya rage mana an ci wuri da yawa baqiyana al-muttaham wa ma wara'ahu shi wanda ake tuhunta da kuma abin da ya rage ƙasar da menene da menene shi to a gurguje dai shi wannan al-muttaham ba wani ne ba muttahamu da za a yi wa shari'a shi shine dan adam allazi khalaqahu Allah bi yadihi Allah cikin rahamarsa ya halice shi da hannunsa wato Adam kenan Abul Bashir wa asjada lahul mala'ika abinda ya gudana ya gudana ya sujadantar masa da mala'iku aka yi abinda aka yi Adamu ya faɗi abinda ya faɗi aka girmama shi aka ce mala'iku ku yi masa sujada an yi wa babanmu sujada an mana sujada biyu kenan ko halittawa dukkan sauran halittu ya halitta su amma ɗan adam ne mulmula su da hannunsa sannan da su mala'iku an sujadda masa da su na gaba karramahu Allah ya karrama wannan ɗan adam ala kafiri mimman khalaqa bisa eh, halittu da dama Allah ya ɗaukaka su ya ɗauka ɗan adam akan halittu uku kenan ku sakhara lahu sakhara al-kauna lahu ya sauƙaƙe masa halitta ya sarrafa ta yadda yake so kaga mutum ya hawo doki wanda yara na ce mahaukaci ya yi iho ya yi tsalle ga mutum a kai na sarrafa shi in ba don sauƙaƙewa Allah bai na mutum zai ɓullo doki arsala lahu ar-rusul bai bashi haka ba ya turo masa da jakadu abu nawa ne tukuna ne biyar wa anzala lahu al-kutuba aka ba shi tsari a rubuce wanda zai yi ibi ya koma waje lahu wa'idan min indi nafsihi ya sanya masa mai wa'azi da dokansa a cikin jikinsa min lambil fitrati allati fatara Allahu an-nas alaiha kullu mauludin yuladu ala al-fitra ala ma'rifatihi bisa sanin Allah wa haddarahu min ash-shaytan ya gargade shi daga shaytan wa ta'atihi abubuwa nawa ya bibi abin hmm, bakwai bakwai wa'annan duka Allah ya karrama ɗan adam da wa'annan abubuwa to yau shine muttahamu shi za a tsayar da shi akan wannan kai ɗan adam kam kakkamanta an maka kaza an maka kaza an maka kaza an maka kaza amma kaza har zuwa sama da wa'annan to yanzu kaga yadda aka yi maka kai ma ana nema abinda aka saka kai abinda aka halicce ka saboda shi din kayi shi a takaice dai kamar a ce maka wannan fassarar ɗan adam ne ko kuma falalar ɗan adam summa yastaqbilu yastaqbilu al-insanu sannan sai ga mutum yana tarban wa'annan abubuwa dukkan su duk wannan abun da aka yi masa yana fiskantar su da iskilanci har duk ni'imar nan da Allah yayi wa dan adam ga Allah yana kukan shi kai ɗan adam ba mutunci yake ya hasaratan alal ibadi yanzu ka ga mutum yana kabon haushi ma sai ka kyale shi kawai mahaliccinsa ma na kuka da shi mahaliccin ɗan adam da ina kuka da shi Allah na ce ya hasaratan alal ibadi ma ya min rasulin ba wani manzo daga manzannin Allah da za a aiko illa kanu bihi yastahzi'un ba wani mai kira da zai tashi kira sai ka ga suna isgilanci da shi shayatinul ins wal jinni wa yaj'alu min ash-shaytani rabban dan adam ya sanya shaytan kaman mahalicci wanda yake bauta ya abuduhu min dunillah gashi Allah na ce alam a haka ilaikum banu adam ya muka yi da ku ba mun yi da ku ba banu adam ya bani adam Allah ta abu da shaitan innahu shaitan kenan lakum aduwwun mubi wa an ibuduni ku bauta min ni kadai hada siratun mustaqim wannan ce hanya mai kakkar wato haka Allah ya dan adam hatta ko da maganan Allah za ga baya son jin maganan Allah saka domin kusan gabana yaushe suke ma asabaku yanzu bari ka gani ana zuwa rabin alwala ko alwala sa kare zai je warware saboda ba su shigo da kamo idza qame idza qamo ila salati qamu kusana za a zo jiki a mace yau da TV aka aje nan ko ba a kunna shi ba ana jiran kunna shi ba mai yin bacci zan ka duba za gani illa man rahimahumullah sai dai ba a san wani ita da wani wanda wanda ya tafi yana bacci za a bar shi jaki ne to me hankali zai bacci a nan wurin bacci ne nan wurin gengedi ne nan ha ko jiya ya muka yi alayi yan kun ta yi layi da mata suka ce to yanzu idan mace tana bacci a tashe dace kuma barta jaka ce har sai dai in wanda aka umarta shi kuma wanda aka umarta in yi shigo dama ta shi fita duk wanda aka fitar da shi ka idawo wurinsa. ku masu zagayawa wa 'ya samu mutum ɗaya mai mai shekaru wanda ka ina bacci ka taɓa shi ya fita in ya fita ka kona su ko shi wanda ya fitar da shi kamar ni na sashi kamar ce ne tashi shi kamta in ce isa eh, haka bacci kake fita abin na ce ka bar masallaci na tafi ka yi alara amma ka zo ka yi alara yana tashi wayan nan bayan ka ko kai wurin ina tashi shiga wurin kai ba da gaske kake ba amma shi da gaske yake yi ko wannan shi ne aula koma ina jin koma a ajiye mutum ne a gindin filan nan kawai shi ake sa kawai kenan duk wanda ga yayan kwane tashi tashi tashi kai yau alala daga can ka kama wani layi a shi ne ra'ayi kila can inda rabo ya samu annashuwa amma a bar masu rai a bar masu a bar masu rai a zauna tare da su idan to ma in ba ka so su gina masallacin muna masallatai minti nawa minti talatin an gama da hudu ba da sallar da mene to ka tafi can can ka saba ruwa maimakon ka zauna kai min bacci a nan oh eh. kana dama kana tashin mutum wani shiga wurin sai dai kada ka tashi ɗan yaro ka babba zai cunkushe sai ka duba irin mutumin da ka tada har ciki na ka biyo eh, ni na saka ko na saka ga ba matsala sallar kananan wanda ya sunko yana wuce bacci bacci sa har Allah ya kawo masu tare shi yan ko ya fita sai dai tsako ni layi hada huwa al-amalu ina muke muna magana kan aya ko abin da aka yi da dan adam ga irin inda dan adam ya koma wa ani buduni hada siratum wa laqad adalla minhum jibillan shaytan din ba ya batar da mutane da dama afalam takunu taqilun jin ba ku hankalta ku hankalta har ku masu zuwa wurin ibada misalin ba ka gani wurin ibadan wa'incan in za su shiga za su shiga da annashuwa tun safe suke fara annashuwa wa'incan ba daga safe in ka je anguwarsu za ta tabbatar maka yau kaza wani yake ce min ya je wajen wata ta sa masa hannu da ta je ije ta sa masa ta ganshi ya musa ya musa cara shi da ya ta ganshi gudu ga ta yau son da ma na manta na faɗi son da ma za ka fito haka buja buja kaga kenan yana nuna maka duk gida gari na wayewa an yi wanka an yi tsaf mu ko sai wajen kila wajen karfe biyu karfe kaza za ga wani ya ta yuqaddimu rijlan wa akhir ukhra wanda ya zo da wuri ce kuma ya kama bace to ko banka ce ta sa ba sai ta ce a kashe ba a kashe a kashe ku a dai fidda mai bacci kada a kashe bai sa wanda bai saba da fanka ba ya tashi sa sai a fitar da shi an fitar da shi dama yana fita shi da wurin shikenan ba mu ganin hayaliya da saboda haka nan wannan ne aula dan adam bai da mutunci duk abubuwan san da aka lissafta Allah ya yi masa amma ga irin abin da yake sakawa sakawa wa yamurru bi ayati llahi da ina tafiya ina kallon ayoyi wanda yake faɗaka mai faɗakar da shi mawar da ya ɗauke kansa a kansa akwai mutane idan ana buwa shi ko kallon abin baya ya yi in Allah jarabce ka da irin wannan ɗan duk abin da kake a gida ba ma ruwan shi sai dan an ce masa kai zo mana zo kai kaza zo kai kaza to sannan zai san cewa da shi ake To haka an kana shugabanci Allah kan jarabce ka da irin waɗannan mutane ba abin da ya halaka da shi. Shi ba abin ka ce fi. Kaga ba a yi haka ba dole an jarabce ka jarraba ce daga Allah dole ka zauna da shi. Amma abin da kake ba abin da ya haɗa shi da kai. Kuma ina zaune da kai. Ba abin ka ce masa wane tafi. Kai ma ka san ba kai gaskiya ba ka ce tafi. sai dai kana neman da zai tafi to shi ne za ka je ce Allah raka taki gona murna za ka yi ko suna ina wane na ce ai wane ya tafi ya koma ina wuri kaza shi Allah ya taimake ka da shi ya tafi dan abin da kake ba da shi ake ba saboda haka nan ya murru bil ayati amma ubangiji sa mu'orinan wa ka'ayyin min aya da daman ayoyi fi ce. tartsatsin wutan sama ne a'a ruwan sama ne iskar da take bugawa ne akan sama duhun daren ne taurari ne waye ne wal ardi ga na kasan yamurruna alaiha wa an ha mu'ridun wa hum sun yi banza da ita sun yi birs da ita amma za a gane ranar da ganewa ba za ta yi amfani yamunnu Allahu alaihi Allah na goranta musu bin ni'ami fa yazdadu tughyana wani a bashi ni'ima a bashi ni'ima in ya koma sai ai na karuna suna karo ne amma yanzu muna da karuna da yawa utitu ala ilmin indi ni na samu kuɗi ne saboda ina da fasaha a ga ni bana wasa ni ban yadda da almabazzaranci ni ban yadda da kaza don haka kaga yasa ne kuɗi a'a Allah ne ya ajiye maka ce mm, ni fa Allah ya riga ba bani ai ni ina kula ai ni ina ajiyewa ai ni bana damarawa ai ni bana kaza kalla innal insana la yataqa an ra'ahu al insanu shi dai mutum shine wannan mutum idza ahatat bihil khutubu in yaga uwar bari masifu suka kewaye shi tazakkara rabbahu naga ko ruwa in aka yi tun rafi tafiyar da gidaje cikin gari idan suka dinga rushewa iska ta dinga daukan kwana me za a ce za ta roki Allah malamai ana zama kuna kallo yadda ake wannan masifa ko ke faɗakar da mu ku roƙa mana Allah a roƙi Allah a gaya wa Allah wannan azaba ta kai azaba amma ba zai ce mu canza halin da muke ciki ba tazakkara rabbahu wa idza kana fi ni'mati in ku ya samu ni'ima ah gafala wa kafara sai ya buturce ko da bai kai kafircin fita daga cikin musulunci ba ai buturcewa ma kafirci ne sai ya buturce kaman ba shi ne da kuke faɗi tashi da shi ba a yanzu gaisuwa ma tana nema ta gagara in ka gan shi ka gane shi kana masa maka sauri nake sannuwa ne na kwana biyu za mu haɗu ya ƙarshe wani anguwa yake bari ba zai zauna inda talaka talaka suke zaune inda su dinga ganin sa ba abokansa ko da ba sa roƙonsa komai da kunya ya bota da wani وما بكم من نعمة فمن الله thumma idza massakum ad-durr idan wuya ta shafe ku fa ta taj'aruna wurin sa kuke kai kuka thumma idza kashafa ad-durr ankum haka in ya yaye muku wannan wahalar idza fariqum minkum bi rabbihim yushriku eh, yushrikun sai ga wasu kaga suna shirka shirka ce ba don wani ya tsaya mana ba ba don kaza ba abubuwa dai to wannan ana magana me kalma, al me wannan siffofi shine muttaham eh shine muttaham da shi san inda muka ɗauko shi muka ce na farko yau hata hutu ba mukaddima ke ta ne kamar in fara nan ce al to wannan shine muttahamu me wa'annan siffofi ya aka yi lokacin da na fara magana sai kuka fara yauki eh, saboda laifin ya shafe mu duka kila abin da zai biyo baya ba zai daɗi ba amma dole ka ji dun ni'imomin nan da Allah yi mana bari za ka dafa ka ba abin da isa ka saboda kana za a zo a tsayar da shi ba wai shi ke nan ba yanzu mutum ya ci ya sha kwana ya kare ya mutu a je abu ne da abu da zai biyo baya. shine yanzu kafin a zo kan hisabi ga hakimi an ga irinsa ga shaidu an ga irin shaidun lokaci matsatsi ne da sai an kawo wasu nau'in shaidun da dai mutum ya san su ga wanda ake tuhumta ga irin abun da Allah yi masa ga irin kyautuka da yi masa ga irin yadda halayensa suke yanzu sai a koma inda za a yi abu ba dama akwai maganar kasan ba inda za a yi wannan hisabin a wannan wuri dole hakimi sai da wurin shari'ar amma ardul mahakama amma kotun kasan da ake aje kotun yau mutu baddalul ardu abun lamarin kiyama sai dai aya da aya ka tuna ranar da za a canza wannan ƙasa gairar ardi was samawati sai dai shin za a ɗauke ta kacokat ne a kawata? ko ko a a canza mata halitta ne za a yi wanke ta za a yi canza mata halitta don yanzu ka ga duniya na aka ce an girgije ta ta koma ta haifar ai kamar sabuwa ta ce. ba waccan wanda aka sani ne ba kana yin nan wajen wajen nasara gangare Kana kana tafitan wani gangare in kana haka wani gangare in ka ƙara kai wani gangare nan wani wurin kai tutu wani wurin kasar da gangare to duk za a baje wannan ina duk duwatsu duwatsu na duk za a narkar da su a baje su ina rafuka nan duk sun fashe sun watsa ma bugu kasa ta koma guda ɗaya shin ita ce ko kuwa ta ƙasa za a kawo to malamai dai sun yi nasu irin wannan bayani yanzu ba bayanin wata za a ɗauko a kawo ba a'a ƙasar dai ba wannan wanda muke kai bane ba ta dairar abdul wa wa barazu lillahi haka za su fito dole a fito lillahi alwahid alqahhar duk inda ake a gomma ma'aza za su fito da mada za su fito anguwar rimi ina ne duk za su fito sai kai abin ya wuce haka kano za su barko Maiduguri su kai wa ake maganan Kano, Makka za ta farko Turai su ɓarko, Jabasawa su farko Yo wa'annan kaɗai a ahad da na farko da na ƙarshe, dukka za a an tayo a taro aure guda ɗaya. Kuma duk wurin wa aka zo, Allah. Kuma wannan alƙalin guda ɗaya ne gashi nan. Sai dai masalin ka'ina tal'ayin. To saboda haka nan saboda hadisi ya yusharu nasu yawmal qiyamati dole a yi maganan ƙasan da kyau. Za a tara mutane ranar alƙiyama ala ardin baita. afara ta yi gaje-gaje haka ka ƙorsatin naki kaman eh, curin gurasa idan aka samu tuyan gurasa mai kyau din nan za ka ga bayan ta ta yi ta ta yi jaje-jaje fari-fari ta yi tas kaman ƙwanzabu farkon ƙwanzabuwa laisa fiha ma'lamun li'adin ba iya ba biko duk wani bikof da aka sa ba shi duk wata gada ba ta duk wani menene ba shi ba za mu gane masallacinmu da kin ruwa mun saya mun yi takarda mun yi wane ne amma gobe kiyama sai dai Allah ya san mun zauna a kinkinau mun yi abin da muka yi in Allah ya karɓa mu ga sakamakon ayyukan mu amma ba za mu zagayo mu gano ganar ne masallacinmu ba. walil hadisi aradun baida lam yas yusfak alaiha damu ba zubar da jini a kanta ba walam ya'mal alaiha khati'a fa ardun ukhra i wata kafa ce ba irin halin da ake ciki yanzu ba gaira ardina lam tata'aha qadamun min qablu a irin yadda take to kafa bata yawo a kai ba an ka tafi baka san inda ka je ba amma yanzu in na tafi ko a ƙafa sai na gano garko in kwana nan in tashi nan in kwana nan in tashi can wata rana sai ga na gano garko amma gobe kiyama ta da kiyama ba inda za mu gano kinkino ba kinkino ba kaduna ba kaza walam tu'mal alaiha khati'a walam yusfak alaiha dam aradun tahiratun kafa ce tsarkakakkiya min dunubi bani adama wa zulmihi tuhurun yatanasabu ma'a tuhuril qada wato tsarkin wuri ya yi daidai da tsarkin shari'ar da za a yi tun da za a wanke duk wani dagulo duk wani wanda aka cuta sai an rama masa daga ai tsarkakewa ne daga cuta wa amma ala ma ga yuhasabu yuhasibu Allah ta'ala al-ibada amma akan me za a yi mutane hisabi yanzu dai an gama faɗin abubuwan an yi maganan hakimi an yi maganan shaidu an yi maganan malmuttahamu wanda za a bincika yanzu an yi maganan ƙasan inda za a yi abin nan ɗin kaga yadda aka haɗu daban-daban an tara komai ya haɗu yanzu abin da ya rage akan me za a binciki mutum ai ba maganan ta kare ba in hmm. an ce wannan an ce wancan maganan ba ta kare ba magana na ai ba a fara ba to yanzu dai fa'alam al hisaba sawfa yakunu na farko dai mushafahata baki da baki za a yi dukkan wannan kuwa sai magana da Allah wace magana dukkan mu ba nan kadai ba kaga nan ya tsaya a masallaci dukkan wani dan adam ran nan sai ya magana da Allah wannan zaka je kai Allah laysa ka mithlihi shay idan ka duba kai ne zaka ce ba zai yi wa idan dan adam ne aka ce zai magana da wa'annan zaka ce ba zai yi wa duk da an ja ranar tun da an ce za a shekara dubu hamsin yau ma inda rabbika ka alfi ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana shekara dubu hamsin ba bacci ba kai aiki na zuwa jama'a ba bacci ba hutawa babu inuwa babu kaza duka wannan babu haka za a haɗu wannan wurin hisabi illa wasu akan sauƙaƙa musu sakamakon ayyukansu masu imani masu kaza sukan samu sauƙi ta wani ɓangaren amma ba maganar sauƙin muke magana ba amma dai kowa sai ya yi magana da Allah یہ ایک رسول فکل عبد یہ عورت والا ربی وَيَتَوَلَّا سُبْحَانَهُ حِسَابَهُ اللہ نے ذی مسا حساب دین بنفسه للحديث ما منكم من احد جما با وني سكنكو نمج قومة هكذا آغيا إلا سيكلمه يوم يكلمه الله يوم القيامة shi ne wani yaro ya kuka ya kuka ya ke malam na ce mm, ya aka yi shi ce ni wallahi mun sadu da Allah ba sa abin da zance shi muka sadu ya zance da shi na ce to na kama da dama dama kaga kai ka bai kai na ba ni ne min aula daga kai ce gobe kiyama ni ban san yadda za a yi ba saboda dai na san abin da na yi kai ma ka san abin da kai amma da gani nawa ya fi naka tun da na riga ka daɗewa a duniya ayo min hisabi abinci ko min wancan duka ko da a takaice a takaice ne kamar yadda aka tsantsanto abin da za a ranar alkiyama nan da za ka biyo ta za ka ganta a jere take ɗaya bayan ɗaya daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ga ta kaman kana kallanta da abubuwan nan gaban ka saboda haka nan saboda hadisi mai cewa eh, babu wanda daga cikin ku illa sai kallimu Allah yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjuma sadaqa rasulullah annabi ya yi gaskiya daga cikin sharuɗan zaka bi annabi sai an sa maka sharaɗi zaka gaskata duk abin da ya faɗi idan kai shakkan wannan ka kafirta tunda magana ce ingantacciya saboda haka nan haka laisa bainahu wa bainahu tarjuma fayanzuru ayman minhu inda aka tsayar da shi a kotun in ya dubo dama fala yara illa ma qaddama min amali wa yanzuru ash'am minhu ya duba hagunsa fala yara illa ma qaddama thumma yanzuru bayna yadayhi inda zai kalla gaban shi tunda an tsayar da mutum zaka kalli daman ka mai zaka kalli hagun ka mai zaka ɗaga ido gaban ka in ka daga ido gaban ka ba abinda zaka gani illa nara sai jahannama tana ambaliya tana dagawa tana kwantawa ƙasa shine anan shugaban halitta yake cewa jama'a maganan ta shige su fattakun nara walau bi shiqqi tamra ku nemi katanga daga wuta ku nemi garkuwa daga wuta ko da da tsagin dibino ma iya cewa duk abin da zai amfanar tunda menene karanci tsagin dibino a gare ka to kai amfani da shi ba cewa a ce in kana sadakan tsagin dibino shine zaka samu haka ba na jin wani zai wannan fikihu duk abin da zai ba da amfani daidai da rabin dibino zai ma amfanin wani abu in ka ci zai rage ma to ka yi amfani da shi ko da da tsagin dibino ne Ye? Eh? za a gan shi ai kuwa bai gan shi a wurin sai dai ba gani da na rahama ba ba irin ganin jin jinƙayi ba yanzu a ce maka sarki da yake wucewa misalin shugaban ƙasa ko gwamna yana wucewa da bindigogi da menene ai ka ganshi daidai yake da ganin sai ka zauna ga ka gashi ce ka juru kai ne wanda ake ta cewa ka jurun nan daidai suke da ba daidai suke ba ƙarshen ta san kila yana neman ka da ba ya fa a nemo ka ba a ganka ba amma sai ka ganshi ka ga ba daidai suke ba to ganinsa na filin kiyama daban yake da ganinsa na aljanna kowa sai ya gashi kamar ka lura maganan annabin ba ma minkum min ahad mamin minkum ka duba na kira a ga korewa duk da zan tafi maka da nisa in tsaya kusa kusa kowa sai ya gashi zai yi magana baki da baki ka yi magana ka yi magana ya mai ma ko yi magana yi magana ka mai masa daga ko a bayan da aka yi magana mutumin na yi ce ce ce Allah a wajen shaida Allah na yadda ka amma kada ka sa wani yi shaida ka sa wanda zai min shaida tare da ni ce ba komai ka fa bi nafsi ka hasiba nan take aka ce masa kaza sai aka toshe a ga ido da ido yanzu dai kalman kawai wannan layi na huɗu ko gaba ɗaya abin da yake so ya tabbatar mana maganan hisabin nan fa baki da baki za a yi sai ka shirya abin da za ka faɗi yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit anan yadda imanin ka yake na haka za ka tashi a gaban ba za ka canza ba wal hisabu imma an yakuna yasiran ko da ya zama sassauƙa hisabi wannan kuwa eh, a yi wa mutum arabu shine yu'radu uradu alal abdi 'amaluhu bihaythu la wa alaiha Adun. haka ba a nuna masa sa ba mai ba mai ganinsa Allah cikin rahamarsa cikin jinƙayensa sai killace ka haka ma huwa inda Allah ya aziz ana tsakiyar duniya kowa na kallo kai sai ka ga wani ya shiga an komai ya durtule ba a kallon wurin daga kai sai shi ba sai an shirya ya tashi ya shiga wani lungo ba a'a a to sun maya abu daga an ku daga nan in ya gama magana da shi yi masa afuwa wa ya amuru bihi ila aljanna shi ne hadisin yana cewa yadda yadanu ahadukum min rabbih duba yadanu ɗayan ko zai kusa da ubangijinsa hatta ya ba a kana fahu alaihi har isa sitara mala'ikun da ke wurin annabawan da ke wurin jama'an filin tashin kiyama da ke ruwan ba mai kallo ba wani namiji da ke kallon ka ba wata mace da ke kallon ka mummuni sturuhu wala ya yafdihuhu fa ya kulu a amince kaza ba yi kaza ka yi kaza ba irin wannan baya musu ce na'am nayi Allah to kaza da kaza da kaza fa yace Allah nayi ya Allah ka fitar da wurin ثم يقول inni satartu alayka ko za mu samu shiga cikin wannan Allah ka shigar da mu a da suturaka a duniya fi duniya ba wanda ya sani wa inni aghfiruha laka al-yawm a ɗauko takardun ayyukansa sai a miƙa masa ya fito da cikin murna to wannan nashi an gama dama biyu ne imma wannan wa imma ɗaya ai jiji da za ka tsammani an ɗauko filin alƙiya in dai ka biyo ta za ka dinga ganin alƙiyama ga ta nan a gabanka musamman ma inda suka yi karatu a cikin ku suka iya bin labari ta ɗauko daga inda ya taso daga kabar sai kabar, daga kabar sai kabar. ga surar wurin an baka da taka annaka taraha imma tayan an kona hisabu asira wadhalika liman kathirat ma'asihi wannan ko ga wanda zunubansa suka yi yawa fadhalika allazi yunaqashu alhisaba wannan shine wanda za a yi masa munakasha ويسأل عن صغيرة وكبيرة ko mutane ne wa aka irin masu tarewa kan hanya aka leƙa daga ina kuke shi daga Abuja yanzu nan ina za ku je da za mu je ce kuce wancan ko daga nan shi daga ce sauka kafa to na ƙasa ko a duniya ƙarshe hisaban ya asira ƙarshe hatta ruwa sai an tambaye shi idan wuta ta kama motar nan ina ruwan da zaka kashe ina fitila in wani abu ya auku taya ta fashe zaka canza ina ina ina ina ina ai ƙarshen ta sai dai dinga ba da haƙuri yanzu dai ya za a yi abin nan wuce nan dubu ɗaya ta raba ku amma a tamfa ba sa karɓar hanci shi ne matsalar nan yanzu don an ce saukakar titi ba ka damuwa kafin abin da nara za ta raba ku amma a can ba abin da zai raba ku munakasha sai kayan ka gaba ya sai an masa wata wata shi ne aka ce ku lura fa babba da ƙarai tun za a mutum hisabi ce Allah ka mana hisabi mai sauki ne annabi ce ai laisa ahadun yuhasabu يوم القيامة إلا هلكا با وني غوبي قيامة دزا أي مسوانا حسابي سيهلك فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله بغاشي الله يسير فسوف يحاسب من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير قال رسول الله إيه كدا عائشة ما بتسمى النمبر حسابي قدابيوني إنما ذلك العرض wancan ne na bayan aradu ne walaysa ahadun yunaqashu alhisa ba wanda za a yi masa bincike yawmal qiyamati illa ba. sai ke ganin kaman wannan munakashan za ku dauke ta to ko da irin aka ce za a yi munakasha doktoriya ko munakasha na digiri ko munakasha na kaza za a taro haƙari. in an ga dama ba ma ƙwarin garin za a nemo ba ba na jami'a za a ɗauko uku ko ɗaya biyu a a biyu wancan a biyu ke wancan a sokoto wancan daga lagos wancan daga enugu ga biyu daga misira ko uku daga dubai ko daga sudan a ce su sa ka tsakiya kai ka san wannan farafuwa ne ne wannan farafuwa ne ne wannan farafuwa ne ne wannan farbuwan ne ga littafinka illa Allah wanda zai fi gane wannan magana wanda zai yi irin wannan karatu zai ce in hmm? jafawa bai san ka ina kare ka wanda ki duba maka abun nan din shi karan kansa suna masa kallon biyu a tunda menene hatta ki da ya ma ja maka tunda in ba a shiri da shi ɗalibinsa sa ba zai ce ya ba a yi wanda shi ya bashe wuto daga can sannan kuma zai wuce ta gaban mu ko duk yadda za a sun yaga ka sai dai Allah ya rufa maka asiri to amma a can mala'iku su saka gaba shi ke ce mutane kila ba su san munakasha ba al istiqsa'u fil muhasabati kololuwa wajen hisabi wal mutalabati bil jalili wal haqiqi wa tarkil musamaha ba sauki wannan hisabin kenan kenan kaga guda biyu ne akwai asiru akwai yasiru a yasiru ka san yadda za a yi shi asiru ga yadda za a yi shi muna ta roƙon yasiru muna neman katanga daga asiru wa hisabu yatanawal kulla shay'in to an zo kan in ba dama ba hisabin nan na taɓa komai kila habba abin da baka yi tunani ba al’umur yana ɗaukan rayuwanka hmm? rayuwanka yanzu kai jo ga shekara ka nawa a kada ka ji kada kai ƙarya bari in kwatanta kawai ka ta san maka lafiya ka balaga a sha biyar yanzu za a yi maka hisabin shekara sha biyar rayuwarka a sha biyar ɗin nan kai ko goma aka ce a goma ina ka yi su su za a bincike ni su za a bincike ba nan abun da na yi ƙarshe ƙarshe na za a bincike a a haccan kai ɗan talatin kana fargaba ya mu za mu yi masu saba'i musibar ta fi a kanmu ka tuna inda ka je ɗin nan ba duk inda ka taka a duniya sai an baka hisabi a kansu in alheri ne ka je ka yada za a zo maka da alherinka in aka sun ka ka yada za a tattaro shi aikinka umur kai da yake jama'a wal malu dukiyar da ta shiga hannunka kaga yanzu ko a gididdiga ba ka iya tuna na mallaki dukiya kaza a'a juzafu ka ce ka samu ka kashe ka samu ka kashe ko lissafi ba ka yi yanzu misali a ce maka yi lissafin daga bara zuwa yau muna da zulƙada ka yi ƙididdigan daga bara zuwa yau na mallaki kuɗi kaza kuma ga inda na kashe su ga inda na mallake su ga inda na kashe su sannan kuma ga wanda suka rage nan mutum ba zai iya ba to za tambaye ka wannan to to ko zai dai mutum ya amfani da abin da suka rubuta ka kakkaranta to ai abin da suka rubuta kana gudun shi malu mu bar shi haka wal jismu da jiki to yanzu nan ban da wanda zan buga misali da shi sai dai yanzu inda za ka koma gefe kada kafa ka je kana kallo na na tafiya za ka iska na ɗauka na in yi nan talau in yi nan talau in yi nan talau in kana son ka sauka daga ce assalamu alaikum karshen ta sai na ce maka saboda ban sani ba ko wanda sai dole sai dai maka ba wa alaikum assalamu a wa ne dafa ai haka ne kawai waye ko daga nesa ma na ta kowaye amma yanzu ka duba a ina na kare karfi ba ko da yake ban da ni da barista ce shi ma haka shi ma ya kai wa abin nan din halar jibrin shi wannan tsotsai ne ya same shi duk da mu ma tsotsai ne amma shi nashi lokaci guda ya same shi haka amma mu mun gama cin rayuwar mu ne ta kare mun nai ta amfani da wannan rayuwar in zauna in tashi in ci in yi waye in wanka in hau sama in na ga dama in faɗo kawai ma ci gaba da farfara gudu in boros in yi wane ne duk a ina na kare wannan rayuwar yau gashi na tafiya iska na kwasa ta ai na ƙarfin yawa ne zo in yi bayani tayi ila a gobe kiyama na akwai aiki umrihi wal ilm haka nan ilimin da mutum ya karanta jismu da jismu wal ilm guda nawa ne guda hudu daya ama eh, umru biyu hudu uku eh biyar ai hudu ilmu kaga ina ko almajire na sauke littafi kaza na sauke littafi kaza na sauke littafi kaza har mutum yana tunkawa na yi nazarin kaza kafa ka dai ka ce za ka daina nazarin saboda ka tambaye ka kafin ana tambaye ka kana da kwakwalwar yi ta ƙi za maka zaba dole ka tsaya sai ka kure kwakwalwarka iyakacin in kana da hankali hankalarta mai wanda ya karanta ma an masa lissafi yaya wanda kuma bai karanta ba hmm? kaga akwai aiki kai fa ka karanta ka san komai saboda Allah ka yi to ina yake ka je ka makaranta ka gama ka dawo ka ci gaba da zaman al'ada mutanen ka bi su ba za ka faɗa musu gaskiya ba ba za ka yi mu'amala ta gaskiya ba gudun ka hakika ko gudun ne? sau da to haka mutum shi hadisi ne dan kun san an faɗi hadisi ne abu guda hudu gashi kuma kun rike to na gaba sai la zalu qadama abdi yawmal qiyamati kafan bawa ba za ta bushe ba gobe kiyama hatta yusalu an arba'i kaga ma. kaga kila kiyaman nan shin yadda nake tsaye din nan ne ko kuma a durƙushe za a yi gwiwa ta a gwiwa a ƙasa alaman azaba ne to a ce inda take zaune din sai na faɗo abin da aka yi ko ban takarda aka yi in karanta in zo in karanta abin da na yi da na shekara ɗaya in karanta na biyu ma in karanta na waye ma in karanta ha in zo ƙarshen rayuwa na wannan ba zan bar wurin ba aiki ne sai dai a karanta mu sai dai in a can lahira za a ba mutum wata dama da saurin karatu da menene da wane ne haka amma za ka zana ka yi bayanin rayuwarka ga shi muna abun jiza idan magana kana yin ta jiza in aiki ne kana yin sa jiza in wasa ne ma kakan yi shi jiza ba murfi ba ka yi shi daidai da za a tambaye ka bari ka yi ɗan kaɗan daidai da za a tambaye ka to haka an ce za a tambaye shi abu hudu an faɗe su kenan ko an umrihi fi ma afanahu wa an ilmihi ma amma amila bihi dun an yi wa an malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu an jismihi fi ma ablahu to za a tambaye shi nan menene za a ce eh, wa eh, to shi kenan dai za a bashi ya tanawalu kullu shay'in aka ce ba ware ba komai zai tabo wannan hudu ba su kadai ne ba sai dai a shigar da wani cikin wani anin na'imi daga ni'iman da Allah ya ba mutum da godiya ga Allah ai da ba haka kake ba kana karami Allah mai da kai babba ni'ima ce kuma ba a ni'ima ni'iman da kake da ita wanda kare na din nan ‘yan awakanka, ‘yan dabbobinka, ‘yan kubbanka, aa ‘yan gonakai da kake da su, wannan gidan da kangonka da ka tsaya kai ta me haka to duk wannan ma za a tambaye ka. Kai ko ni ni'imar masallaci na aka tambaye mu ai mun bani. Ku dubi ma keken masallaci da Allah ne ya ba mu dama muka yi da kanmu. Muna yi muna rabbana taqabbal Allahumma a'inna Allahumma inna muna yi muna kuka muna yi muna kuka yau ga masallacin mu har rana filin in ka ga mutum ya tsaya kan hanya da gangan yi. duk abin da aka masa ya cancanta tun da fili masallacin ba akwai sauran wuri wadatacce ne ni'ima ce daga Allah to yaya godiya ga wannan ni'ima ba dai kaɗai ne ba dukkan mu dukkanmu nan kowa ya ba da kuɗinsa kowa ya yi kuka kowa ya roƙi Allah Allah ya taimake shi a wannan masallaci ga abin da zai sa to gashi dan Allah ya babu to ina godiya ga Allah to duk mu bar wannan mu je ciki dai za a tambaye mutum wannan summa la tusalunna yawma idin anin na'im kaga anin na'im alif da lam ya shiga sunan jinsi gaba ɗayan ni'imomi mujahina ce an kulli laddatin min laddati dunya za a tambaye mutum duk wani daɗi daga daɗin duniya da mutum ya sha walil hadithi inna awwala ma yus'alu anhu al'ab farkon abin da ake tambayan bawa shi minan na'imi an yuqalu lahu alam nusahha laka badanaka lafiya ba ni'ima bace ba babban ni'ima kaje asibiti ka gari. da shi yanzu halin da ke ciki yadda an kaje asibitin ka da kai sai ka dawo kana kwalla ko kuma Allah ya yi maka jarrabawa ka cikin gida yanzu jarrabawa da aka yi mana kwanan nan wannan yaro da Allah masa cikawa nan haka sai cikin sa ya kumbura ta. ana ɗauko hoton ina ga da ga hoton daga nan ma yake ya kwanta aka maka masa allura yadda aka yanko abun aka zo aka aje shi ma bai tashi ba Ta da suka mutu to ka wannan ka gane wa kanka a ga a lokacin ba za ka ce ka gode Allah ba cikin kaɗa ne lafiyan kalau shi ko yanzu ake tare da shi ina ana kiriniya da shi ana wane ne da shi duk abokansa ga sunan ana kallo amma shi na shi rashin lafiya ta sa rai suke kumburar da wannan sai na tayi da kafa wani dutse daga aka yanko shi a cikin ciki kai ko ga ka lafiyan kalau sai isa jarraba Allah kiyaye ranan gane ni'ima ran da kai ta kama ka ko ta kama wani na za ka gano eh lalle kana cikin ni'ima ta kullu ladda awwalu ma yas'alu ni'ima ni'imal lafiya sannan a ce eh, me yake da eh, badanaka wa nurawwika min al-ma' al-bari ba mu kosar da kai daga ruwan sanyi ba ka samu roban nan ka bare ka tul tul ka tuntula a cikin ka da duk lokacin da muke tarawihi sai dai wannan bai shafe ku duka ba amma kawai in aka tsaya raka abi haka zaka ji mala rogo bai raba ba raba ba kowa ya bude ruwa halan ne ka san amma to kaga a lokacin nan ka yi wata godiya ta musamman da ruwan nan da ka sha ba nan ne kaɗai ka sha ba ka sha ruwa ba adadi amma saboda wai tsayuwa in ya tsaya ya tsaya kila na minti talatin ko in ya tsaya ya sallah ta minti sittin sai ga wala in ya koma ya zauna ba da sai ga an fara ruwa sai sha ba haram ba ne baka sha ruwan halal ne ka sha abban baka gode wa wannan ni'imar wacce irin godiya kai ta musamman na gode wa Allah da wannan an bar ma anil hawasi wasu imaliya za a tambaya mutum ni'iman ido hasa wannan ido akwai kallon da yake haram ne eh, eh. ka ka tsaya kusa da shi maimakon ya koma hannu ni'imar gidoyi sai godiya ga Allah ga Allah na gode ga shi kana katon kaga dama ko ba gilas zaka lallaba to mana haka ne mata ne hankali kusan wa'azin da ke kwafi shi ya ishe shi muna magana ni'imar ido ma'ana ni'imar ido banda ba ka za a tambaye ka a kafa akwai kallon da yake wajibi ne akwai kallon da yake sunna ne kaga duk wannan zaka samu ladansa akwai kallon da yake mubahi ne da zaka kalla da kyakkyawan niyya zaka samu lada akwai kallon da yake haramun ne akwai kallon da yake makaruhi ne ba lada cikin sa to gobe kiyama sai an maka hisabin duk abin da ka gani na wajibi na sunna na mubahin akwai kyakkyawan niyya za a baka ladansa na haramu na makaruhi za a rubuta maka su. hawas daga nan sai wane ne hawasu ban da gani ji to shi ma haka akwai abin da wajibi ne ka tsaya ka ji akwai abin da yake ainihin sunna ne ka tsaya ka ji akwai abin da yake mubahi ne ka ji da za ka yi ji shi da kyakkyawan niyyar lada za rubuta maka akwai jin da za ka je haramun ne akwai jin da za ka je makaruhi ne hukunce-hukunce biyar nan na gudana kan hawa su ka san da wannan ka fara tanadi da wannan har ka ga isa da zai na fara da bacci ba na kunne ban kana jin bacci gaskiya ka tashi ka fita har kana jin bacci tashi ka fita zai yi ma alheri ka koma daga baya baya can ka kabbara fi domin menene aikin aiki ne wannan shi isa dalilin da muke dadewa a huduwa tunda muna son ne mu shirya rayuwar mu ta lahira anan rayuwar mu ta duniya anan idan lahiran ta zauna mana to ta duniya muna ganin za ta yi sauki to amma wanda wannan ke gaban shi an faɗi biyu an faɗi ji an faɗi gani eh shan shana shan shaka ke ciki shaƙa ba harshe ba mu je ai ba zubo su za mu yi ba kaman abin nan saboda in an tashi rayu ba a maka su gaba ɗaya sai an gama da shanshana akwai abin da za ka shanshana wajibi ne ka shanshana saboda wani dalili kaga kai za ka je ka san shi akwai makaruhi ne sunna ne ka shanshana akwai abin da yake mubahi ne amma mubahi in kashan shana da kyakkyawan ne za a rubuta maka ladar akwai wanda haram ne kasance shanshane shi akwai wanda makaruhi ne kasance shanshane shi to ko da wannan kaɗai za mu sun hisabi yaushe za a ƙare sai dai sadakoki malam sai dai mu ci shiga da taimakon al'umma yana sadakoki yana yawan nafila yana yawan bautan Allah to ga guda uku ido mun hmm, ko ah, ji shanshana ah, sai waye a hmm? a ah, harshen dai ko harshe a je kan harshe tukuna harshe ni ma ce duk abun da ka faɗi a duniya akwai wanda wajibi ne ka yi magana in kai shiru kai shaidan ne akwai abun da eh, sunna ne ka yi magana akwai abun da mubahi ne ka yi magana to amma mu mubahi kana yin sa da kyakkyawan niyya ladar a baka sannan akwai abin da yake haram ne kai magana akai akwai abin da yake makaruhi ne kamar dai sauran to sai wannan magana da ake na na biyar din tabawa eh ba komai wannan abin da zaka lura da shi ai kai bautan Allah kake idan zaka yi magana abun ya tarwatsa ko a tarwatsa ka an baka formula barra aminkum munkar falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati fa bi lisanihi in ka ga kai magana ba za ka iya jure abun da za a yi maka ba to musulunci amma a da suka gabata bai halatta kai haka amma mu amma da sauki to kana iya kai shiru kai bakin suke dawo hashi harshen ne yake magana mun yi magana akwai wajibi akwai sunna akwai ubahi, akwai yanzu abin da muke tabawa shi ma hanya ce ta fahimtar abubuwa shi ma dai guda biyar ɗin suna gudanawa a kai to don haka nan za a mutum ne hiso dole wannan sai dai a takaita hanil hawasi wasti imaliha aya ce inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا duka wannan za a tambashi ba magana ce wanda ka wani kila ayan ka karanta ayan amma tunani ya zo maka yanzu ba ka ga wani da yi magana ba akan magana aka ce za masa sabi ce kai ya rasulullah wa ina la mu'aqazuna bima natakallamu bihi akan harshen ne kowannen yanzu ana so za a yi masa dogon shi ɗaya ma an ka ɗauka ya isa hudu ba guda ɗaya yanzu kai ya rasulullah za a tambaye mu abin da muke magana da shi ta so abin da ya zo iska ce ga soko to akwai abin da ya sa a sa mutum wuta ta fiska ko ta hanci ai ba abin da ke sawa mutane a jefa su wuta ba tausayi tunda duk wanda aka jefa shi ta fiska ba a tausayinsa sai sarshe yau ga yadda wanda yadda har mutum fita yake barin zai je dan sha kasan je dan yi hira dan Abbas radiyallahu anhu yace yas'alullah al-ibada fi masta'maluha Allah zai tambayi bayi me suka yi amfani da su wa huwa a'lamu bidhalika minhum illa iyaqa abar maganan haka za a tambayi mutane farillai min salatin wa zakat in ba ka da dukiya dai amma sallah na nan in ba ka da ma zakka ai fit da kai na nan to kuma dai me ke akwai saboda hadisi ya tabbata inna awwala maftarada Allahu ala an-nas farkon abunda Allah ya wajabta mutane min dini as-salah ita ce farko kuma ka san dai darajarta ba a ba wa annabi wannan sallah a duniya ba sai da yake san sannan ya karɓo ta saboda girmanta yau gashi an ajiye ta koma baya har masu ilimi masu ilimin addini za ka ga in kana ana jin labarin malam wane malam wane kakka zo ka ga sallarsa sallah kar dai ka zauna tare in ka zauna da shi akan abin da ya shafi maganar sallah za ka raina lamarinsa in ka je majalisarsa ka zauna za ka raina rayuwarsa in ka dubi iyalansa yadda suke gudanar da harka akan sallah za ka raina lamarinsa za ka daina lamarinsa saboda me to wa'annan ba su gyara ba wa zai gyara wa akhiru ma ya baka asar shine ƙarshen abu da abunda abu da ka sauka na zai dinga tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sallah sai ƙarshe. in aka je kan lahira awwalu ma yuhasabu bihi as-salah yaqulu ta'ala unzuru fi salati abdi haka zai sa malaki ku duba sallolin bawana a saukar da fayil ɗin tun da fayil fayil mutum zai je lahira da fayil tasirin da tara Tasirin da tara ce lalle kuwa saboda aikin ya cancanci haka duk wani fayil ya kallon ka amma yanzu za ka mutu bai ma son ko a tunatar da shi in labari za a yi na duniya ko labari za a yi na rikici kowa na san a yi ta sai ana dariya amma ana fara maganar addini to za ka kowa wannan ya lankwashe wancan ya lankwashe sai subhanallah me yasa mu mutane ne Ni nifaka ce ko me saboda kanan sallah ce ku duba fa in kana ta ti ba ta Mai wasu na ɗaukan an sallah ta cika shi kenan an gama komai me aka yi dama take bawa a ci gaba da wato abin da aka ce farko kasu akwai na ƙarshe wa in kana na kisa idan bata cika ba to shikenan Allah cikin rahamarsa da bayinsa sai ce ku duba na bawa bawana fa in kana ta na canza gani fa in wujida lahu tadawwu in an same shi da nafila tammatil farida sai a cika ta masa farilla min tatawwu ba ku gani an masu hankali a wannan abin nan su da bakai ba ma mutane ne ke yi ba ballantana in daina sarka mutane da mutane annabi in aka yi sallar juma'a ga masu yayi nafila duk masu hankali sahabbai menene sai ka koma gida har ana rikici ka ina fila cikin masallaci ko ka bari sai ka je gida ba in an gama sallah ri abu ta ne a koma wurin kallon masu littafi a koma wurin yan jallabiya a koma wurin masu huluna a koma wurin masu aswaki mai sayan kaza mai sai mai sayan hijabi wa mata sai saya ga ni kafai sun ma ya saya ga wane ne sai sai subhanallahi kuma yadda kasuwar lahira kasuwar duniya tun wanda ta kafar duniya to tun da yake ga juma'a an samu da abun da yasa aka hannu don akwai wanda suke neman su mai da ita kaman wajibi a'a ba wajibi ne ba ana gama sallah ka yi magana ko ka canza gode an gama sallah kana iya juma'an nan ma ka tashi ko da raka'a biyu kai ko raka'a hudu wanda suka fi tarabbala'i bala'i limamai tarab domin menene ana gama sallah mai wasu ga wani ya farko ya rage ka rasa ran da za ka gani sai ran juma'a ai in ba dole ba ran juma'a ba ka ganin kowa kaga kai ma kaman yadda kowa ya sulale ya tafi rumfasa ina nafila wancan ya sulale ya tafi ofis ina nafila wancan ya sulale ya shiga gida kaman karo kaman karo abinci ya ci ya koma ya yi nafilfilonsa wancan ya koma kai kuma liman karo na kai ta magana da mutane har la'afar sau Allah asar ta za ku na kuna magana ai kaza kaza je ka gani nan in ban yi sallah anan ba wallahi ban jin daɗi kaza kaza kaza karshen da nan za ku rusa aikin kuma to amma Allah ya sa baka san kowa ba wani lokaci rashin sanin mutum alheri ne ko kuma kana murtakakke daidai gurgudo dai kada ka yadda zai abin nan ka koma gefe kana tarar wata fila sai ka baraka ba mai gita maka ko kana samun wani bango in ɗan bangon sun yi yawa don kada iya tanda duk bangon ya cika ta ko ina kuma in wancan ya gama sallah fita zai yi ta zama wata fila Shi ne abin ya gagara ne maka kawo wa'annan ga abun abin nan na sai dai ba su da ana amfani da su da mun su da yawa amma ba a amfani da su sosai abin da mutum <laughs> shi ɗan ka ɗauko hmm? eh nan da aka nuna maka kawai da ka ɗaga shi sai ka gane sai a sa wannan saboda kada wani shiga gabanka kada wani ka bata masa lokaci ka gane ka sa ka sai ka aje shi ta gefe haka ko ta gefe amma ka ka saita shi kai masa sallah to ai ba a ma sallan tukuna filolin maza da filoli na zero zabiloli na zero ba ko a ciki bangon bai cika ba ina ɗin bai cika ba dan yi da zaka zaki sai wanda duk ba eh, abin nan wurin bai cika ba ana ba ba nafilan sai ka dauka sun tafi gida ne na fila. ba inda suka tafi wuri nan zai zauna wurin yan jallabiya ai sallah Allah a sassaro hmm na ne ka assalamu alaikum duk yadda ya sauƙaƙa saboda babu tsanantawa yadda ya sauƙaƙa mutum ya iya yiwa kana da rikici a gidan amma da a in ma ka tafi gida ka baci ka je kai ka a gida ya yi. yana da ladansa ai amma gudun wani lokaci ne sai ka yau ka bari ka faru da saful hanya, sai abin da hali sai ka ce to bari da yi babu bari ka gani kada biyo ga dai biyu yi in ma wani abu ya tare tun da kaga ba wajibi ne ba akwai wanda zai maka karfa karfa baka gama wannan ba baka gama wannan ba har lokacin ya kare kaga sai an yi asarar ka gobe ma da ranar shi tunda akwai aina bayan salloli akwai na dare malam ba ma yi a daren ba yi yiwa sauran sallolin ba yi yiwa muna dai wa mutane jama'a ga nafila kaza jama'a ga fa'ida kaza amma ba ma yi irin wannan ke jima da tsoro za mu yi mamaki gobe kiyama musamman mu masu kanta ka je ka karanta mutane ka ga suna ta tsaye suna tsaye kai kuma wani ya zo ya ta baibaye ka ko sun zo sun ta baibaye ka Ta ga mutum ya zama fitilan da ake gudu unzuru hal lahu sadaqa zakka kenan haka ma zakka ita ma za a yi kamar yadda aka yi a sallan in bata cika ba za a duba sadakokinsa haka za dai sauran abubuwa addima haka za mutum hisabi akan jini ana zuwa wajen hisabi duk wanda ya taɓa kisan kai a lokacin zai taso ta yankawa ne ko ka samu bindiga ka ɗora masa na zai zo kansa har gurguje su ne ma za a fara wasa shari'a in dai akan abun da ya shafi haƙoƙin ainihin abun nan haƙoƙin ɗan adam yan kisan kai za a fara gabatarwa kafin a zo kan barayi kafin a zo kan kaza wanda duk yake da kisan kai to shi za a fara kawowa ko da ka taɓa yasa shekara hamsin da ta wuce yana nan a rubuce ko ka samu wajen ka tafi shi da mota kai ya lafi wane ne lafi haka gobe kyama zai taso maka sana Allah ya Allah ya tambayi ya aka yi na ganka ka ce gashi nan shi ya taka ni da mota gashi nan shi ya harbe ni da bindiga gashi nan shi ya sa min bom muka tarwa kai gashi nan shi ya yi kaza wani hakka je yana bude ba kai shi bai san adadin abin da ya kashe ba ai ko ya kamata kai tuban da ba san adadin tuban da ya kai ba a rayuwarka gaba ɗaya ka ɗauke ta cikin nadama mun ji at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la zamba shin an tuba a ce maka an ka tuba ma sai an baka kuɗi sai eh, an ba mu kuɗi za mu tuba in ba ba mu kuɗi ba za mu tuba ba sai lama ko da yake ba a shari'a musulunci ne ba ko a shari'an demokradiyya ne amma ba addinin Allah ba tuba a addinin Allah ba haka yake ba wannan tuba ne a demokradiyya idan mutum ba yana sata ko yana kisan kai sai a ce to Allah ka daina kisan kai in boka ba shikenan sai ya tafi ci gaba da cin wannan abin din amma ba a wurin Allah ba tuba a wurin Allah sai kai nadama sai kai niyya sai ka bar abu sannan na hudu in haƙoƙin mutane ka je ka biya su duk abin da ka ɗauka sai ka dawo da shi idan abin da ya shafi kisan kai sai ka je ka samu sai ce ni ne na kashe babanku ko ɗanka lokacin da je wuri kaza ni na kashe shi ina neman dai yanzu ko gane ko dai a ɗauki matakin da Allah yake a ɗauka ka kashe ni sai dai ba za ku yi ko in ba yanzu muna cikin wata masifa ƙasa ta annance ta ake yi amma ba dan kaman zai ce to gani ka je ka samu alƙali wani wani da aka kashe masa dan wani ne a kira shi ta yanzu yaya za a yi dage suka ce to tun da ya kawo kansa mun yafe masa to shi kenan to yanzu sai maganan diya sai ka ɗauko diya suka ba su ina jin kamar ta kusa miliyan ɗari biyu yanzu ko ina masu arsanta ɗaya eh, miliyan miliyan ɗari tara to ko da mu tsaya ɗari tara miliyan ɗari tara yanzu ina za ka yi kashin miliyan ɗari tara kada ke ka baka san adadin wanda ka kashe ba haka za ka ƙirga su ka ce to ga su tun da kisan ganganci ne to daga nan to yanzu kun warware da jama'a yanzu abin da ya rage tsakanin ka sai Allah wanda kai masa Allah da kai wa laifi dan dan ka kashe wani Allah kai wa Allah laifi yanzu za ka yi azumi kaza in ka gama azumi ko kafin ka gama azumi za ka yi kurkuku na za ka za a kulle ka na shekara guda ina jin ko har da duka ma ne alƙalai sun sani wannan ana ne maza ka kwance da za ko akwai da ka ne ma ne amma dai za dai ka da sai ka kirje ka zauna a kurkuku ka gyara talbiyanka da shekara guda hmm. daga murya to ai abu da kunya duniya da kunya lahira shi ya bani amsa da kansa da masifan jarrabawan lahira da na duniya wannan yafi umma na duniya sau da kana mutu zo yi tuba in an kashe shi to Allah ne, in an bar shi to tunda dama can wannan duk kisan kai da gangan jini sai ya riga ya halatta hukuncinsa mutuwa sai dai in dangin wannan mutu suka ce sun yafi hatta kisan kala-kala ne yadda ba babin muke ba inda babin muke mai to hatta akwai kisan gilla in wayo aka yi mutum aka tafi da shi hukuma ba ta yafi ba in wayo aka yi mutum wani zo ka je karaka ne wuri kaza ashe ashe da abin da aka shirya masa ce yana zuwa kawai ko a yi maka waya ce zo mu haɗu a wuri kaza kana zuwa daidai wurin sai ka tattara wasu mutane ba wancan nan ba shi kenan to wannan kaga kisan gilla ne to wannan hukuma ba za ta yafe ba a ƙa'idar shari'ar musulunci dole ku hakura da abin kusan mu muna ma magana filin alkiyama ne ko muna magana yadda abun da zai gudana wannan abun zai same mu kamar yadda ka san ranar nan za ta faɗi illa in kana da abun tanadi kai tanadi tanadi ita ce tuba ka tuba amma ba za ka ce to yanzu in na tuba na koma gida za a yi min kaza in na je wurin kaza za a yi min kaza ba tun da dai wayancan mutanen ka je ka same su ma ba irin shari'a musulunci za a yi ma ba ba sai ka boye ka je ka tuba ba ka gyara kanka tsakaninka da Allah amma fa ka san rayuwa ka za ka yi takunta ce a kullum za ka dinga kuka kana ce to yanzu na je gaban Allah ya rage Allah an rahi babu shari'a an hana mana yin shari'ar musulunci kirikiri muna ji muna so an ce ba za mu yi ba ko ka je ba za a yi maka ba to saboda ka sai ka kwanta iya ka zauna ya rayuwa kana ta neman Allah gafara wa ma huwa inda Allah bi aziz ila eh, eh, to haka nan jine ne harkan jine awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamati fi dima yanzu ka duba fa idal maw'udatu su'ilat yarinya ce fa ko yaro rai ce aka bunne ta tana yar karama an haife ta ta danyi waye aka turbuɗe ta ƙasa aka bunne to gobe kiyama za ta zo Allah ta ah, ke ya aka yi me kika yi aka bunne ki me yasa ne ki aka bunne ki ce ku tambayi babana shi wanda ya bunne ne a tambaye shi me ne kaga ba a juya tambaye ta me ta ma ka bunne ta za ta iya talauci ne ko kuma a'a wancan kana ce kuɗi muke so mai kaiwa wani kai mai wani yana ka kashe shi ce kuɗi nake nema kuma na ce bani bai bani ba shi kenan kuma saboda bai baka ba sai ka kashe shi sai ka kashe min shi duk wanda ka gani na Allah ne sannan kuma an sa dai a san yadda za a yi kullu zambin yi gafi an yaghfira duk wani zunubi ana farin Allah ya fi shi illar rajula ya mutu mushrikan aw ya da mu'bidan muta'ammidan as-su'alu anil mas'uliyya kai abun da tsau kun san tun muna kirgawa mun kasa ma kirgawa ba zai kirgo ba tunda abubuwan gashi nan kowa na ciki dumu dumu illa ƴan wasu wurare za a tambayi mutum kan amana amana da aka ka amana yanzu ka ga misali abun ne za a tambaye ne masallacin da ta na shiga uku duk abin da ya gudana nan na daidai din to balla na kurakuran na ganganci duk sai an zauna da ne kwandalar da ta shigo masallaci na sai an zauna da an tambaye ban tsaya masallaci kaɗai ba har da makaranta tunda nake da iko da su in na ce ai kaza za a yi in na ce ka ai ba za a yi ba to ka san Allah zai tsayar da ni amma haƙƙo ba ni kaɗai ne ba tabbas amma ana ala ra'asiku na makarantu aka ce an baka principal ka tabbatar da za a tambaye ka gobe kiyama karaman makaranta ko babban makaranta aka ce maka a'a kai Eh, pomastari za a tambaye ka amana kai naka na ‘yan kwanuka ne kwana biyar ne sannan wanda wannan za a tambaye kowanne malami kuma mas'ul in an koma ɓangaren malamai kowanne za a tambaye shi ka zo hannu ka sa hannu ka tafi abunka. a'a ka sa hannu ka manta da abun da ake yi ka sa ka je aje ka ci abun da shi waje ba za a tambaye ka ya tambaye ka wannan ɗalibai monita za a tambaye ka ɗalibai a matsayinku ko kuma ‘ya'yan makarantar za ku tsaya ku ga e lalle makaranta duk kowanne za a tambaye shi. Illa tambayan da za a yi wa malamai da bambanci da tambayar da za a yi ɗalibai. Ah, kana jin za ka sutale? Ai ba mai fitar duk ana cikin me? Bai magana da ƙarfi. Eh? ɗalibai za tambaye ku za ku yi duk abin da ya da makaranta ta ce eh, za ku zo karatu a kan kare za ku yi kaza a kan kare in kuka gana wata ɓarna za ku tauna za ku zo ku ce malami kaza in ya zo ga abin da ke faɗi malam wani ga abin da ke faɗi eh, alhamdulillah daga da dama cikin ku suka zo su ce malam wani ya ce mana kaza ba ba ne ba wannan wajibin ku ne duk abin da zai karya makarantar idan ba ku faɗi ba kun ci amana in kada malaman su ji da wai in sun faɗe sun yi daidai dole ce malam wane ya ce mana kaza malam wane ya ce wane bai iya ba malam wane ya ce kaza wane wane ya zazzagi kaza wani ma in yi bugi kirje ce to ko shi malam din ai wallahi bai isa ba kaza kaza kaza kaza ce shi na ga ɗaliban nan ba za su iya zuwa su faɗi ba ai ba za a daka ta kai ba in suka zo suka faɗi a ce bari mu je mu same shi ya ci kawai ta shi kenan, ka ke wajibin ka sai a duba wannan abun zai taba addini zai taba addini to ko dole za a yi magana ba zai taba addini ba ya shafi mutum shi ce ba komai idan kuka koyi kun ci amana dole kuna da akwai amana za a muku hisabi akan ba wani duk makarantar da kai ba sai dai na Malam Usman idan ya zama an kafaɗi zai zama kyangwam yugayyirhu biyadihi la tastati'u fa bi lisan idan aka je aka kewayo lisan din ka zai zama maka abun nan tabbas ba za a yi hukunci ba har da Allah Allah ma ya san ga irin yadda ake ɗauka to sai ka ki abun a zuciyarka ai mallam ba mu fita saboda ai ga hadisi kullukum ra'i fa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi da annabi ya tashi kawo misali kun san annabi ke magana yake daga shugaban ƙasa za a tambaye shi duk talakawan da ke karkashin sa shugaban ƙasa ya yawa ciyaman na local government dukkan local government ina san tambaye ka su da dai kuna neman shugabanci ba kansula karkashin inda kake ɗin amana ne ta kai kana matsayin gwamna duk abun da ya gudana kafanka to kana da hannu a ciki kuma sai ka tashi ka gurza Allah da kansa ya ga abin da kai sannan in za a fidda kai a fidda kai ba wani mutum ba zai ce a'a kai ka gama yanzu kai aljanna za ka tafi laifi ya rage ba fade ne ba fade ne ya koyi malamai fada ta ai shugaban kasa ya gama nashi mutane ne masu laifi eh shugaban kasa har yanzu shugaban kasa baka bi da zai baka zai zo ya baka sadaka ne Na shi daban naka daban aka ce mutum shugaba ne a gidansa ka san ana ce shugaban kasa shugaban gwamnoni mai ce ka shugabanni na sun halaka kai ma ka halaka shugaba ne ta a gidanka matakka shugaba su irin inda aka bata dole ne ka san wanne ne shugabanci ku yaran gida duk gaba a mai ku abin da ya gudana sai kuka zauna kuna koyewa mai gida kar ku bari alaje ji kar ka bari alaje yi ku taru da uwarku ku je ku yi abin da za ku yi kada alaje ji kenan ai ubangijin alaje ya ji wanda dole a cikin ku a samu wanda zai je yayi kunan bakin wata yake baba ana shirya kaza a gidan nan baba mama ta aika kaza baba kaza fa an kulla kaza an kulla kaza baba akwai wata mata da ke zuwa gidanmu tana yin kaza tana yin daidai da ita da mamanmu idan baka faɗi ba ka ci amana idan baki faɗi ba a matsayinki na yassa ba ki zo kin faɗi ba kin ci amana sai dai za a iya cewa to ki gaya mata tafi na mama ki daina yin wannan abu kin ga wannan abu ba daidai ne ba muna cin amanan baba an samu wasu ƴan yara sai dai ba su ɗore ba za ka ga yara sun tashi da imani malam wani wani yaro yake cewa mama sa mama ba ki zuwa masallaci kin san baban mu ya da wannan ne saboda masallaci yanzu me zaki faɗi a lahira shi ma ba zuwa masallaci yanzu shi ma ya bar masallaci amma dai ita da kanta take kaga yaran nan Ta ji abin da suke ce min babanmu ya dawo nan ne saboda masallaci to amma gashi nan shi ya tafi nemo mana abinci amma ke kina gida ba ka zuwa masallaci muna da ya'ya su ta zaiwa fake saboda ba su taso ya'yan tarbiyya ba amma wannan kaji suna yanko magana yaran na ka samu haɗin kai da su ma abokan aiki ne ka samu ƴaƴa irin wannan ballallace ka samu mata irin wancan irin wane ne to nan ne fa tarbiya za ta gyara in ko ba haka ba ihun ka banza kake ka gama ihe ihen ka ka tafi ayoyi ma abin da ba a tsammani sai dai amma fa Allah na gani to Allah ya make mu gaba ɗaya mu mala Usman Allah ya taimake mu gaba ɗaya Allah ka fitar da mu so samu ne duk mu tsira mu gudu tare mu tsira tare ranan wannan hisabin Allah ka saukaka mana shi amma duk an da aka masa hisabi da wannan malai na rashi sai dai mu sa a samu aradu idan abubuwa dukka za a zo a tambaye mutum su wani kai wani baka daga ciki in kai baka shiga ciki ba wani kai ya shiga ciki ra'i an ahli baitihi wal mar'atu ra'iya haka ala baiti zawjiha shi isa na ɗauko muku ce makaranta ma haka masallaci ma haka duk wanda aka damƙa masa wata ko ba a damƙa maka ba a matsayin ka na wakilin musulunci in ka ga za a yi ta'afa dole ka yi magana kalma za mutum ya sabe akan maganganun da yi duk da na faɗe shi a can innal abdala ya yatakallamu bil kalima bawa kan furta magana ba zai farga ba bai ɗauki maganan bakin komai ba sai wayi gari an jefa shi a wuta zurfin ya fi gabas da yamma saboda hadisi akan haka hal yakubbu nasu fi nari illa hasaidu alsinatihi an alhuquqi wal mazalimi haka hakoki? Hakoki duk wani haƙƙi da ka sani na ɗan adam da haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah in an je gaba shi ɗan za a je an mutum da shi ya taho zai je aljanna Allah ya ce ya ce shi ne addayyan shi ne mai sakayya bai kamata wani ɗan aljanna ya tafi aljanna wani kafiri na da haƙƙi da shi sai an saka masa ba ka shiga aljanna da haƙƙin wani a kanka dole sai an saka imma a saka irin saka wanda mutum zai tsallake ko kuma a saka ma irin saka wanda ƙarshen sai mutum ya je wuta kila ma gaba ɗaya wannan ya ɓarar da aikinka sai dai Allah ta'ala ka taimake mu Allah ka sauƙaƙa mana Allah ta mana hisabi hisaban yasira Thank <coughs> <coughs> <coughs> you.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 حاسب نفسك قبل أن تحاسب يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن تحلل من الحقوق للحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم لا تفسد عملك الصالح بالمظالم للحديث المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وصفق دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار أعادنا الله أجارنا استشعار رقابة الله عليه ألم يعلم بأن الله يرى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك استهدار الأهوال للآخرة والتفكر فيها يقول الإمام الغزالي رحمه الله ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأهوال فيما يتوجه عليك من السؤال شفاها من غير ترجمان فتسأل عن القليل فتسأل عن القليل والكثير والنقير والكتمير فبينما أنت في كرب القيامة وعرقها وشدة أذائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا بالنواصي المجرمين إلى موقف الأرض آه، على الجبار ثم تقبل الملائكة فينادون واحدا يا فلان بن فلان هلم إلى الموقف وعند ذلك ترتعد الفرائس وتضطرب الجوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بضبعيك بعضديك وأنت واقف بين يدي الله تعالى يسألك شفاها فكيف ترى حياؤك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومصاويك فليت شعري بأي قدم تقف بين يديه وبأي لسان تجيب وبأي قلب تعقل وما تقول اللهم إنا نسألك الستر الدارين اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم أصله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم جنبنا أسباب سخطك وإقابك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يا رب